barka mu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka masallacin juma'a na farfesa a gwandu da ke a nan unguwar sabuwar arkilla a jihar sokoto inda muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yini kuma watan ramadan yau alhamis ashirin ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da da da arba'in uku, bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina muna nan cikin suratul luqman jiya mun tsaya aya ta 21 yau za mu tashi aya ta 22 wa man yuslimu wajhahu ila Allah wa huwa muhsin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن

إلينا مرجعهم فننبئهم بما علموا إن الله عليم wannan sura kamar da muka faɗi sura ce ta makka wadda take ta ja hankalin mashirkan makka da sauran mashirkai masu bauta ma wani abin bauta da ba Allah ba wani abin bauta da ba Allah ba hujjoji da ya kamata su mai da hankalinsu su su natsu su bauta ma Allah wani lokaci waɗannan surorin shidabi ya koma zuwa ga muminai wani lokaci shidabi ya koma zuwa ga mashirkai idan khitabi ya koma zuwa ga mu'minai domin ya tabbatar da su domin ya yi musu tasliya domin ya natsar da su cewa abin da suke daidai ne in kuma ya koma ga kafirai domin ya jawo hankalinsu su domin ya yi musu kashedi domin ya nuna musu abin da suke ciki suna akan kuskure ne sai Allah bayan ya kira kafirai ya ce musu alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fi samawati wa ma fil ardi kamar yadda Allah ya saba kiran da mushrikan Makka da nuna musu kudura ta halittar sama da ƙasa domin su yi amfani da ita wajen gane da fahimta cewa shi ya kamata a bauta ma bayan Allah ya gama da waɗannan ayoyin sai ce wa man yuslim wajhahu ila duk wanda ya mika fuska kai duk wanda ya mika kai ne duk wanda ya mika rayuwa kai zuwa ga Allah wa huwa muhsinun alhali yana mai kyautata aiki faqad istamsaka bil uwati al haqiqa ya riko da yagiya kwakkwaran yagiya Allah ya ce mun yi muslim waje wanda ya mika wuya ne ga Allah wannan shi Allah yake nufi cikin suratul baqara da Allah ya ce man yakfur bit taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatin yusqalan fi samalaha فمن hmm. يكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى Allah ce faman ya fito da tsaguci wa yu'min billahi duk wanda ya kafirce ma tsaguci yi imani da Allah faqadistam saka bil urwatil wisqa nan ya ce wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqadistam saka bil urwatil wisqa wato abinda an ma'anar man yuslimu shi shine manyan yakfuru taguti wa yu'min billahi kuma fa man yakfuru taguti wa yu'min billahi wanda ya mika wuya ne ga Allah shi ne wanda ya kafirce ma duk abin da ake bauta koma bayan Allah sai ne yi imani da Allah dama mika wuya ga Allah shi ne musulunci mika wuya ga Allah shi ne yadda wannan ba kawai bane abubuwa guda biyu ne nafiyun wa isbat korewa da tabbatarsuwa kamar yakfuru taguti duk wanda ya kafirce mu dagutu shine duk abin da aka wuce iyaka da shi duk abin da ake bauta koma bayan Allah wa yu'min billahi yayi imani da Allah kafirce mu dagutu dai baya amfani in ka ce ba ni yadda da duk wani abu da ake bautawa ba wannan dai har yanzu kana matsayin kafiri amma in ka kafirce mai kuma ya kuka dagutu wa billahi dole sai ka imani da Allah wannan shine ma'anar la ilaha illa Allah nafyun wa isbat korewa da tabbatar suwa la ilaha ba abin da cincinta a bauta ma da gaskiya suka ce illallahu face Allah don shi muna kanana ake ta gaya muna wanda ya ce la'ila ya kakarta abin da ake nuhi in ka ce la'ilaha wata ba abin da ake bauta ba kaga har Allah ka kore ka ce ba a bauta ma Allah amma ka ji kayi nafiyun sai ka isbatu sai ka ce illallahu shine mu manya kobi sabuti wa yu'min billahi shine Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum duk inda tauhidi yake sai a samu korewa da tabbatar suwa ka kore bauta daga kowa ka tabbatar da ita ga Allah wanda ya yi haka wanda ya yi haka shi ne Allah ya ce faqadistam musaka bil urwatil wista hakika yari da igiya mai karfi kwakwaran igiya yana da la ilaha illallah yana da tauhidi me ake so shi ne ma'anar wa man yuslimu duk wanda ya mika wuya ne ga Allah me ake nufi ga mika ka ga Allah shine ka yadda da hukuncin Allah da abubuwan da yake hukuntawa na shari'a cewa duk abin da Allah ya hukunta ko da kaji ra'ayinka ko da kaji tunaninka ko da kaji hankalinka mai rauni ya saba mai ko bai ga daidai ne bane kai ka ga daidai ne shi ne ah, ah, Allah yake cewa kashin suratul baqara آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المسيح وتعبين لأكي سوء أسامو دقزت شيئك كثيرا قبعنك cewa duk abin da Allah ya shar'anta ko ya hukunta ka mika wuya daidai ne ko da gabanka ba su yi aikatawa yanzu misali ka ce ka yarda duk abin da Allah ya umurta a yi daidai ne shi ya fi shi ya kamata a yi ka yarda da duk abin da Allah ya hukunta ya umurta a daina shi ne daidai ko da kai ka kasa dainawa to ka miƙa wuyanka ga Allah amma ya kasance wasu ran kana iya aikatawa wasu ran baka iya aikatawa wannan saboda ajizi kake dan adam ya kasance wata ran abin da aka hana ka kana zo mai ka aikata amma ka san ba daidai bane to wannan saboda kai ba ma'asumi ba ne kuma saboda ka kawo ne na ɗan adam amma ka miƙa wuya ga Allah in ka yarda abin nan da ya ce a yi shi ne daidai shi ya fi na kowa abin nan da ya ce a bari kuskure ne za ka babban damuwa shi ne a kasance a same kana jayayya da Allah ga wani abu da ya ce a yi kana ganin kai wannan zamanin bai kamata a ce a yi shi ba wani abu da ya ce a daina ce ka gaskiya ya kamata a ce a yi shi yanzu wannan shi ne kuskure don shi duk malamai sun tafi abin da Allah ya hana abinda Allah ya hana kai kace ba haka bane ka kafirta amma abinda Allah ya hana kai ka aikata ba ka kafirta mu dauki shan giya ko sata misali sata da Allah ya nuna ba daidai bace in ka zo ka cewa sata ba ta da komai ai ba kaza wace duk inda malamai dukkanin su ka kafirta domin kai juhudi ma huwa ma'lumun min ad-din bi darura an sani cewa Allah ya hana sata annabi ya hana sata an san Allah ya hana shan giya annabi ya hana shan giya zaka wannan juhudin da kai ka kafirta amma in kana da zuciya ya yakinan cewa kai imani da sata haramun ce kaza kaza amma wani talaucinka wani rauni imani ka yasa ka dauki hansa din wani baka kafeta ba sai dai an gare ka yanke maka hannu sai dai an gare ka ayi maka hukuma amma ba a cewa ka kafeta. kafirci bai hauka ba don kai sata cikin zuciyarka kana da yakinin cewa sata haramun ce kuma hukuncin Allah shine daidai wannan matsalar tana da matukar muhimmanci domin wannan matsalar zuciya ce wa manyan musulmi wajahu ila Allah duk wanda ya mika fuska ke zuwa ga Allah ya mika kai ne zuwa ga Allah ya yarda cewa Allah shi adda hukunci lahul hukumu hukunci na Allah ne shi ke hukuntawa Ya ce ga daidai ga wanda ba daidai ba to wannan ya mika fuska ke ga Allah aikatawa fa eh wata ran kana da samun rauni daga gare ka don kai ba ma'asumi bane dole wata ran sai kai tuntube dole wata ran sai ka fara ba a fatan kai tuntube kai ma ba ka fatan makan ka kai tuntube kana kokarin ka tsaya tam inda ka tsaya da kai amma ba za ka iya ba sai dalla wata ran ta jaka wannan bai nuna baka mika wuyar ka ba mika wuya shine yadda da abin da Allah ya hukunto don shi wannan matsalar tana cikin matsaloli masu muhimmanci a tauhidi yanzu cewa wa man lam wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafiruna fa ulaika humul zalimuna wa ulaika humul fasiquna wannan abla bin abada ce kufrun duna kufur watan kafirci ne wanda bai kai kafirci ba aikata haka kafirci ne amma wanda bai hidda kai daga milla amma yadda da shi kafirci ne ko da baka aikata ba babba misali a kawo wasu dokoki da ake yi ai wasu dokoki na ƙasa wanda suka saba ma doka Allah ba kowace doka ba ƙasa tana da dama akwai abin da malamai ke cewa mashru'iyatu tashri watan hukunci shar'i na yin hukunci hukunci ana da dama ƙasa ta yi hukunci hukunci wanda suka dame ta ko ba cikin littafin Allah ba cikin suna annabi sallallahu alaihi wasallam ba kafirci bane amma da shari'i kada su saba mana cikin littafin Allah kada su saba mana cikin suna annabi sallallahu alaihi wasallam na ta bada misali yanzu a buɗe wata makaranta da ke karfe 8 ake zuwa wanda ya zo takwas da rabi ya yi latti babu inda aka faɗa ka cikin Qur'ani babu inda aka faɗa ka cikin hadisi amma daidai ne ba kuskure ba ne, ƙasa ta yi ta doka Da ce ya kamata in za a zaɓa shugaban ka za a yi kaza ko in za a zaɓa ka za a yi kaza ko rabanin da aka zaɓuwa za a yi kaza ba inda ya saba ma littafin Allah ba inda ya saba ma suna nabi sun daidai ne ba kuskure ba ne to amma doka da muke magana wadda ta saba ma littafin Allah ya kasance cikin dokar ƙasar ku akwai inda aka ce wanda ya sata a yi mai bulala goma bancin Allah ya ce wanda ya sata a yanke mai hannu cikin dokar ƙasar ku akwai inda aka ce wanda ya sha giya bai da laifi bayan Allah ya ce wanda ya sha giya ga abin da ga hukuncin da za a yi mai to wannan hukunci yanzu wanda ya yi shi wanda ya aikata wannan hukuncin yanzu wannan hukuncin kafirci ne duk wani hukunci da Allah ya ce ga yadda za a yi yanzu ka ce akwai sabani tsakanin sakon Allah da hukunci wanda ya sha giya wanda ya yi zina wanda ya yi sata wanda ya yi giba duk Allah ya hana su amma ba kafirci bane sun sunan su haramun ne ka ba'ir ne za a rubuta ma zunubi amma hukunci ne yanzu ga yadda Allah ya ce a yi sai kai kacce a'a kai yi wani hukunci to in a zuciyarka zaka ce wallahi na san hukunci na Allah shine daidai Allah amma an rinjaye mu ne kasa muke zaune da ba yadda mu iya yi har yanzu bai tashi daga aikin da aka yi aikin kafirci bane amma kai ba kafiri bane Lush Abla bin Abbas ya ce kufurin duna kufur amma in kace a ah, wannan ita ce hukunci da addaidai ai yanzu zamani ya wuce in kace kai wancan kaza kaza kai kokarin ki kyautata wannan to ko baka yi hukunci da shi ba sunanka mai ka kafiri baka mika wuyan ka ga Allah ba baka yadda cewa lahul hukumu ba Allah shi adda hukunci shi ka hukuntawa zaka duk dai kasar wa man muslim wajahu ila Allah wanda ya mika huska ce ya mika lamari ne ga Allah shine wanda ya yarda hukuncin nan na Allah shine daidai hukuncin nan na Allah shine mafi dacewa ko da shi zai ya aikata shi saboda rauni ko da shi bai ya aikata shi saboda shedan ko da shi bai ya aikata shi saboda shawa ko da shi saboda bai ya aikata saboda zalla wata zamiya da ta amma dai cikin zuciya ta ya yarda hukuncin Allah shine daidai to wannan shi babba yanzu me yasa nake ta nana ta bayani akan wannan domin cewa kasar yamma suna son su jaye mu daga wannan suna sa samu cikin mu cikin musulmi masu sallah mai da da Allah akan wani hukuncin da yayi domin yana ganin ana ganin cewa wannan hukunci ya saba ma wannan zamanin yanzu an yi wani ci gaba yanzu akwai wani wayewa a ƙasar turai yanzu akwai wani da ya ƙirƙiro wani abu da ya saba ma to ka yadda cikin zuciyarka ka yadda cikin kwakwalwarka lalle akwai wani hukunci da ya saba mana Allah wannan kayi kafirci kafirci kai kuma wanda ya sunan shi kafiri amma idan ka yadda na Allah shine daidai wato uzuri wani lalura ta baka yi ba to ya kasu kashe biyu idan wannan aikin kafirci ne kamar hukunci da abin da ya saba ma Allah suna aikin da kai kafirci amma kai ba sunanka kafiri ba idan kuma wannan sako ne sunanka kayi sako bai hana a ce kuma ka miƙa wuyanka zuwa ga Allah sai Allah ya amfani da yace wa man yuslim wajhahu yake ila Allah bai ce wa man yuslim wajhahu lillahi ba wanda ya miƙa wuya ne ga Allah sai ce wanda ya miƙa wuya ne zuwa ga Allah domin Allah yana ma ana son kai wani aiki ana son kai wata yadda ana son ka yi wani yaƙi za ka ce ilallahi kamar inda Allah ke fafirru ilallahi ku yi gudu ku tsere zuwa ga Allah ni ake nufi ya kasance kai wani juhudi na yadda da ka mai da duk tunanin wani mai tunani na cewa a ka'awa Allah ka mai da duk wani tunanin mai tunanin cewa a wannan hukuncin na Allah na dane wannan hukuncin ya saba ma yanzu ya saba kai juhudi da shi kai ka tafi an ce ila kai tafiya an ce lillahi ka mika eh, an ce ila kai tafiya sai Allah ya ce mun muslim wajahu sai ce ila Allah Zaka ya ku jama'an musulmi dukkanin mu miƙa wuyan mu zuwa ga Allah da an ce Allah don shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana fassara irin wannan ayat sai ce la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu taba'an lima ji'tu bihi ɗayan ku ba zai yi imani ba sai kasance son rai ne yana biyayya ga abin da zo da shi haka Allah yake so eh haka yake yi haka Allah yake so eh haka ne daidai na ga ya muku da kai baka iya yi ba amma dai kasance cikin zuciyarka ba a samun jayayya da kai da Allah Muni bai zuwa ya gaya maka cewa ah, a wannan zamanin wannan abin da aka faɗi ai hankali baya ɗauka ce suka ce ina hankali ma halitta ce aka yi wanda ya halicci hankalin shi ya ce haka ne wannan abin da annabi ya faɗi wannan zamanin ya wuce sai ce wannan zamanin bai taɓa wuce abin da annabi sallallahu ya faɗi ko da ni ban iya aikata shi ba saboda wani rauni na zaka ya ku jama'a mu mika wuyan mu ga Allah kada Allah ya same mu a wannan lokacin muna jayayya da shi ga wani hukunci da ya yi ga wani hukunci da annabi ya yi muna ganin mun waye muna ganin mun yi karatu mai zurfi muna ganin akwai wata ƙasa akwai wata jama'a akwai wata al'umma da ta ci gaba wanda ci gabanta ya wuce Abin da Allah ya shar'anta ko annabi sun sanin shar'anta wanda ya haka bai mika wuya ne ga Allah ba kuma wanda ya haka ya yi aiki na kafirci sai Allah ya ce wa huwa muhsinun yana mai kyautata aiki insan nan wasu malamai sun fasa shi da ikhlasi babban abin da muke bukata wanda shi ya miƙa wuya ne zuwa ga Allah ya yarda Allah ke hukunci ya yarda Allah ke yanzu ya shigo musulunci idan baka miƙa wuyanka ga Allah ba baka yarda Allah ke da hukunci ba baka yarda Allah ke umuni ba Allah ke hanawa kai yarda akwai wani civilization akwai wata wayewa akwai wata al'umma akwai wata tafiya da ta fita Allah wannan kafirci ne ka ta to yanzu ka miƙa wuyanka ga Allah ka yarda da haka to aikin ka sai ya kasance kuma da ikhlasi wa huwa muhsinun don haka ikhlasi yan uwa na bayan Allah yana da matukan muhimmanci ga wanda ya samu kai ne a cikin manhaji wanda ya samu kai ne ahlus sunna wanda ya samu kai ne musulmi wanda ya samu kai ne ya yarda ya mika wuya ga Allah to ayyukan da zakai su kasance ayyuka ne da suke da ikhlasi don Allah ɗaya kake yi kai ya kasance Allah ya samu cikin zuciyarka kana wani aiki da ake saboda shi tafsiri kake yi ko jan baki kake yi ko zuwa wurin tafsiri kake yi ko aikin social media kake yi kowane irin aiki kake yi ko cikin yan kwamiti kake Allah ya samu zuciyarka akwai tunanin wani ba Allah ba to wannan shine mugun aiki ba a samu wa huwa muhsinun ba kenan kuma wannan aikin yana mai da kai baya zan shi annabi sun sai ce akhwafu ma akhafu alaikum mafi tsoron abin da nake ji muku ku da kuka mika wuyan ku zuwa ga Allah ku da kuka shigo cikin musulunci A khafi ita ce shirka mafi buya afta mai mice ce sai ce riya mutum ya tashi ya yi aiki wanda ake saboda Allah yana kawata shi ne domin jama'a yana so a ce shi ya fi kowa ilimi yana so a ce shi ya fi kowa sani yana so a ce shi ya fi kowa takawa da tsoron Allah to wannan aiki ne wanda yake lalata maka ikhlasi wanda yake lalata maka imanin shi gaba daya don shi mallamai suka ta jin tsoron abubuwa abu wanda ma baka yi ba kana jin tsoron wani ya tsammanin kai kai ba kai ka kai kai ba yanzu wani saboda riya yana iya aikin da wasu suka yi ya nuna shi ya yi shi ya kawo shi ya nuna shi ya yi shi a'a wani ma ya fahimta ba ka ce kayi ba ni Allah tabaraka ta'ala yake cewa game da waɗanda suke kai aiki Allah yake cewa wanda wanda wanda wanda aka gode ma yayi tsammanin mutane su tsammanin shi yayi aiki su gode mishi kakka ya kamani yana la biyu bi mafazatin min al'aza. la ta na tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu kala ta la biyu bi mafazatin min al'aza. al'azab wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu yafrahuna bima ta'u suna farin ciki da aikin da suka yi suna son kowa ya ga sun yi kaza wa yuhibbuna an yi yuhmadu suna son a gode musu da aikin da basu yi ba Bai yi aiki ba amma yana son jama'a su gode mishi sai Allah ya ce kakkai tsammanin waɗannan za su ce mai azaba waɗanda suke samun azaba mai raɗaɗi wanda ya haka bai kasance muhsin ba don haka da cikin mu duk mai wani aiki mai sadaka mai karatun Qur'ani mai mai tafsiri mai koyarwa mai wani aiki na Allah ya kasance yana nufin Allah da shi ne kawai shi ne wa huwa muhsinun alhali ya kyautata ya yi nuhin Allah da shi musa hadisi da ke cikin sahihin muslim hadisi abu hurairah ya ce mutum uku za a fara sa wutar jihar ranar lahira fir'auna na nan duk wani kayayyaki da ka sani yana nan kafin ya ɗanɗana ta mutum uku wane ne na farko wanda ya koyarwa ya koyar da mutane sauti ne mai daɗi magana ta mai shiga jiki ya iya koyarwa ya shiga nan ya koyar ya zan fakula a koyarwa Allah ya da shi ranar alkiyama ya tuna mai ni'imomin da ni na yi ma kaza na kai ni kai ya ce ban da fice su a karanta su ba sai da ni shiga ne koyarwa na yi a social media na yi a waje na yi kaza Allah ce kazabta walakin qara'ta ƙala ƙare har ƙarya kake yi ta karanta domin a ce wa iya karatu sautin ka mai daɗi ne ka ci kasiya ka ci mota ka ci maka, ka ci kiya sai Allah annabi ya ce fa umira bihi yake wa qad qila an faɗi tun duniya an ce kawai karatun wani ya fi daɗi dama don a yi hakikaci annabi sai ce fa umira bihi fa suhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi nari ta mu ci mala'iku su ja shi a fuska har su jifa cikin wutar jahannama na biyu mai gudi ya ci ya bayar Allah ya tambaye shi mi kai ya faɗi ya ce ƙarya kake yi ta ciyar da ni a ce wani karimi ne wani mai kyauta ne ai da shi ta jahannama na uku mai ƙarfi ya ce jihadi ne ya ce ƙarya kake yi ka yi domin an faɗi jarumtarka ne kuma an ga an faɗi ba ka wuyinku mutum ya yi wani aiki da ake don Allah ya san yana yi ne ne domin duniya annabi Allah subhanahu wataala ya ce kudusi ya ce ana agna shuraka'i ana shirk ni duk wanda ake haɗawa wani da wani a ba su kaza ni na fi ɗayan wadata yau cikin nan masallacin da kuke zaune akwai wanda in fi da naira ɗari zai ce da kai da wani zai ce a banma wani ya fi ƙarfin naira ɗari akwai wanda in ka fi da naira dubu ka bashi kace kai da wani zai ce a ya banma wani akwai a duniya yau in ka fi da naira dubu goma ka ba wani da wani wani zai ce ku saura ku raba akwai wanda miliyan ɗaya in kai mai zai haka sai Allah ya ce to ni na fi waɗancan da suka yi wannan karamci bin na fi su wadatuwa su talakawa ne ni ke wadatawa ni ne mawadaci doka duk wanda ya aikata wani aiki ya ce da ni da wani ni na ban wani doka duk wanda ya tashi yana sallah don Allah kuma don wani ya gani Allah ke na banma wancan aka ba wani naira ɗari ma ya ce ya wadata bale ni da amma wadaci ya ce ya ban wani saboda an haɗa shi da wani aka ba wani dubu goma ya ce ya ban wani zaka duk aikin da kake kai shi don Allah kada ka yarda ya ta shigo wannan in kana aiki don Allah shi ke sa albarka ta yi ga aiki shi sa albarka ta wanzu a aiki aikin da aka yi ba don Allah ba zai yi tashe na wani lokaci zai yi tashe na wasu shekaru amma bai da dawwama lokacin da imam malik ya rubuta muwadda ya aka yi rubuta rubuta muwadda kowa ya littafi sai samu muwadda domin ya ga muwadda imam malik ta samu karbuwa mutane suna ta aiki irin haka yanzu in aka ga wani yayi kaza ya samu karbuwa ba duk wanda ya haka nan bake yi ba don Allah ba amma sai mutane su yi ta yi domin su yi kaza su samu karbuwa sai aka ga imam malik ga muwadda ta yi yawa sai ce ma kana lillahi yasil duk wani abin da aka yi saboda Allah shi zai wanzuwa yau duk duniya babu wanda ya san wata muwatsa in ba ta in ba ta Imam Malik ba ba ka aikin da aka yi ba don Allah ba yana iya tashe ana iya shekara kaza ana yayi nai ana iya ji ne ko ina yana iya danne wanda aka yi saboda Allah amma matsala la ya silu ba ya kaiwa baya kaiwa baya wanzuwa sai bayan shekara ɗari bayan shekara hamsin duk sai a manta duk ƙasa hausa ya yi ta mallamai tare da su shehu ɗan koriyo wanda suka yi musu rabbi suka kai musu kaza lokacin da suka taso yau ina suke ba wanda ya san su ba wanda ke girmama su ba mai wani karanta su. wanda aka yi don Allah shi ya wanzu shi ya tsaya muna fata Allah ya sa aikin mu don Allah muke yi sai ce wa huwa muhsinun kuma ya yi ikhlasi ya kyautata sai Allah ce faɗa jiska musaka bil urwatil wusta wannan shi ya rike igiya kwakwaran igiya Shi Allah ya ce faɗa jiska musaka da ce masaka ba istamsaka ala wazani istaf'ala ya sai wazani fa'ala saboda me eh, duk lokacin da aka samu ƙarin harufa an samu ƙarin ƙarfi shine istamsaka ya yi ƙwaƙwaren riko ya rike ƙyam kenan kuma tsagiyar da ya riƙe ƙyam urwatul wuska ita urwa sai aka yi mata taukiri da wuska shi kuma masaka sai aka yi mai taukiri da istafala aka ce istamsaka sai aka ce bin urwatul wuska ya yi riko ƙyam da ƙwaƙwaren ya Allah ya sa mu riko da wani ya babu damiya domin Allah bai saba alƙawari dai ba wani babba bane zai cewa ya baka ya ce wallahi mutane su yi mai yawa a rage ko ya ce zai baka ya ce ai ba mu ci zabe bai ni ma alƙawari ne in muka ci zabe ni so in baka ko ya ce zai baka ya ce ba a turo allocation ba ko ya ce abu kaza bai samu ba ko ribar da muke samu a'a don shi aka karfafa mu aka ce saka. sana ka ce bil'urwati ba tsaya ba ka ce alwis'a ka yi riko ƙyam da ƙagiya ƙwaƙwarar ƙagiya wa ilallahi a ƙibatul umur ka san ƙarshen lamura duk inda Allah za ana ƙarshen lamura duk ga Allah yake to wanda bai yi haka ba fa wanda bai mika wuya ne ga Allah ba fa sai Allah ce wa man kafara shi kuma wanda ya kafirce fala ya yahzunka kufuruhu kada kafircin shi ya dame ka wannan ya nuna annabi na shiga damuwa in mutane sun ka kafirta Allah ya ce ya ce wala tazhabna suka alaihim hasarat kada ran kai ya tafi gare su cikin damuwa kada kai ta nuna damuwa akan musu imani ba kuma haka yake la'allaka bahi'un bahi la'allaka bahi'un nafsaka alla yakunu mu'minin zai yi ka halaka kanka ka nemi halaka kanka ka ta shiga cikin damuwa don musu imani ba duk mai da'awa ta aka ce ko duk musulmi ya ce ga wani ya kafe ta yake ji zai ji babu daɗi zai ji yini nan rannan a jima kaɗan sai ya dinga ya shiga damuwa a yana nan dinga cin ya manci bai kida mun shi an ba shi labarin wani wani ya kafe ta ne mutum na shiga wannan damuwa sai Allah ce wannan damuwa kakka yi mai halakar da kai ta kai ka bala ya hazun ka kufuru kakka kai ya baka damuwa saboda me saboda tuci shi gare shi ne tuci shi gare shi ke komawa saboda mutane suna sun a ce mabiyansu suna da yawa don shi an ce guda ya rage sai ka ga an shiga damuwa shi ma annabi sallallahu sai ya shiga damuwa sai ya ce marji marji'uhum wani suka kafirta zuwa gare mu makomasu su take za su dawo fa bi ma, amilu mu ba su labarin abin da suka suka aikata inna allaha alimun bi zati sudur lalle Allah masani ne ga abin da kirazza suka koyi abin da ke cikin kirazza abin da ke cikin kirazza Allah ya san shi zaka in sun kafirci mu za mu saka musu da kafircin su numatti'uhum qalilan za mu jiyar da su daɗi ɗan kaɗa a bayan duniya akan wannan aya wasu malamai suka ce zai yiwu mutum ya yi kafirci kuma ya fi mumini jin daɗi wannan ana gani na ra'ayin aini kowa ya san wani kafiri da ya fi musulmi jin daɗi da ya fi shi ba ma wai kuɗi ɗaya ba ya fi shi jin daɗi a ga fata kai a ga komai nashi yana cikin jin daɗi amma dukkanin shi mace uhum kalilan za mu jiyar da su daɗi ɗan kaɗan dukkanin shi jin daɗi ɗan kaɗan ne a duniya mata'un annabi ya ce duniya jin daɗi ne ƙwara ɗaya kamar ka ce loma ɗaya ta wuce don haka jin daɗin duniya ba shike nuna Allah yana son ka ba Allah yana bada duniya ga wanda yake so da wanda baya so Allah yana bada duniya ga wanda ya bi shi da wanda bai bi shi ba Allah yana bada jin daɗi kowanne iri ne na duniya na kuɗi ne na mata ne na lafiya ne na kwanciyar hankali ne na na mabiya ne da yawa na yawan iyali ne na yawan dangi ne duk Allah yana bada shi ga wanda yake so da wanda bai so shine numatti'uhum qalilan ثم نقرهم سنن متقدسوا الى عذاب غليظ ga wata azaba mai kauri ya kasance sun wahala sun shiga cikin wata azaba wadda ba su iya fita na ta baku misali wanda ya shekara ɗari yana jin daɗi wanda ya shekara sittin yana jin daɗi sannan aka ce a kabari ɗaya zai wata shekara ɗari yana jira shekara ɗari biyu shekara dubu shekara dubu biyu to kaga ai ba a kwatantawa da da dadin da jiya bale bayan haka akwai tashin kiyama inda za a yi shekaru khalidin fiha abadan Allah ya sa cikin ni'ima za mu dawwama har abada sai Allah ya ce ni wala in sa'altahu فتسقر الشمس والقمر ويقول من الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن الله إن الله هو الغني إن Allah ya juya ga kafin yake wala in sa'altahum in ta tambayi su man khalaqa samawati wal arda wa ya halicci sammai da kasai la yaqulunna Allah za su ce Allah ya halicce su inda abinda ake wa mutane makka shi na kira nuna musu sama da ƙasa da raƙumi da sauransu da suke ta wuce mu to in suka ce haka kulil alhamdulillah kace alhamdulillah Allah ya kama ku hujja ta tabbata yanzu aw man yakhluqu kama afa man yakhluqu kama la yakhluqu ana hada wanda yayi halitta da wanda bai yi halitta ba kaga wannan ya nuna kai kace alhamdulillah hujja ta tabbata wani idan yana musu wani idan yana jayayya yana so sai wanda yake jayayya da shi ya yarda da abin da shi ya faɗi ashe ba haka yake ba idan kai kai kawo hujjojinka ya kawo nashi naka suka fi karfi kawai ka ce ba ka bukatar sai ya ce eh na saki gardama a ba sai ya ce ya saki gardama ba yanzu kawai abin da ake so a tambaye su wani in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda in ka tambaye su wa halitta sama da ƙasa la yaqulunna Allah za su ce Allah ya halitta su kaga ba su bauta ma Allah ba ni ake so abin da ake so su bauta ma Allah amma sun tabbatar da hujjar da duk mai hankali ya san tun da shi ya halarci sama da ƙasa shi ya cinci a bauta ba za ka yi kuli alhamdulillah ka ce alhamdulillah shi kenan an gama ka canja libya ka gama za ka in kana jayayya da wani in kana so ka tabbatar ma wani hujja kakkai ta yi sai lalle ya ce e na yadda bisa kuskure ne cikin bisa gaskiya in hujjojin da ka kawo sun fi nashi ƙarfi to kuli alhamdulillah ka ce alhamdulillah magana ta ƙare sannan wasu malamai suka ce kuli alhamdulillah kai ka ce alhamdulillah ka gode ma Allah cewa ka isar da abin da ake so ka isar sun fahimta bal aksaruhum la ya'lamun bari dai mafi yawan su basu sani ba basu san cewa wanda ya halicci sama da ƙasa ba shi ya cincinta a bauta ba baka wannan sun yi aiki na jahilci ba a bauta ma Allah da wani abu ba ba a bauta ma wani Allah da wani abu da ya kai jahilci ba don shi kun ga cikin Qur'ani Allah na amfani da aksaruhum bal aksaruhum la ya'lamun bal aksaruhum la yuqinuna bal aktsaruhum la yashkuruna bal aktsarun nasi walakin aktsaran nasi la ya'lamuna amma mafi yawa la ya'lamuna ne la ya'lamuna kafi la yashkuruna kafi la yuqinuna kafi komai cikin qur'ani saboda me saboda da jahilci aka bauta ma wani Allah jahilci shine babban abin da ke ja ya kai ga rashin godiya rashin yaƙini ya kai ga duk rashin abin da ba so to jahilci ga kaiwa don shi aksaruhum da aka jingina cikin ƙur'ani mafi yawa la ya'lamuna ne rashin sani shi aka jingina ma domin rashin sani shi yake sa ka san Allah shi ya halittu sama shi ya halittu ƙasa kuma ka bauta malata ko uzza ko manata ko hubal ko wani gunki ko wani ƙwaro ko wata dabba ko wata bishiya ko wata itaciya domin ka san ba ta yi ba ta komai kuke halitta su kuma kuke bauta musu kuma kuke kuke kare su kamar mun yi wannan bayanin a baya Allah ce lillahi ma fi samawa wal wal'arwe. Allah adda abinda a cikin samai da abinda a cikin kasai tun da shi ya halice su shi adda abinda a cikin su inna Allah lahuwal ganiyu lalle Allah inna Allah huwal ganiyu lalle Allah shine mawadaci alhamidu abin godiya wanda ya cincinta a gode mai ayyuka ne sun cincinta a gode mai shi ya cincinci godiya me ke nuna cewa mai wawadaci ne ya cincinci godiya walau annama fil ardi min shajaratin walau ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده والبحر يمده walau annama fil ardi min shajaratin da duk bishiyar da abbayan kasa duk icin da abbayan kasa aklamun an yi alkalami da su an yake su an yi alkalumma da su wal bahru yamudduhu shi kuma teku yana taimaka mai a matsayin taddawa min ba'dihi sab'atu abhurin bayan shi akwai wasu teku guda bakwai ba shi ɗaya ba a samu wasu teku guda bakwai guda bakwai yana nufin da yawa ba yana nufin adadin bakwai ba to ma na nafidat kalimatullahi kalmomin Allah ba za su kare ba ilimin Allah ba zai kare ba ce wadda Allah yake a wadata wannan yau a ba wannan ɗa a ba wannan iya a warke wannan daga rashin lafiyar da yake da shi a ba wannan jalle a ƙara ma wannan albarka cikin rayuwa ta a ƙara ma wannan cikin dukiya ta a yi ma wannan promotion wannan ya duka ya tsoka wannan abu kaza ya same shi wannan ya samu abu kaza ba zai ƙare ba ko da duk tekun duniya da teku da yawa bakwai a ana amfani da yake ne ana nufin yawa ana cewa bakwai ana nufin yawa da wasu malamai sun fassara shi unzilal qur'anu ala sab'ati ahruf da cewa an saukar da a kan lahajoji da yawa in abu yana da yawa yafi uku sai a ce mai sab'a haka a ce in ya fi goma sai ce mai sab'una in yafi in ɗari sai a ce mai sab'uni'a da yana amfani da bakwai kamar da bahaushe ke amfani da goma bahaushe na cewa ya kai ɗari wallahi motoci ya sun kai ɗari kuma ta bincika wata mota bakwai ce wata mota goma sha biyu ce amma ba wuce in yaci abu ya kai ɗari ba yana nufin fara tisɗin da takwas tisɗin da tara zuwa ɗari ba yana nufin yana da yawa in ya ce kai ko dubu ka kawo min ba yana nufin fara ɗari tara ɗari takwas da dubu ba yana nufin abu mai yawa haka balarabe ke nufi da bakwai don shi uh, ibn kasir ya ce ai walau anna jami'a ashjarul ardi ai da dukkanin bishiyoyin da a bayan ƙasa ju'ilat aqlaman an sun zama alƙalami waju ilal ba'ru midadan wa amdaduhu sab'atu abqawin aka sanya gulabe suka taimaka mai suka kawo mai madadi suka zama taddawa har guda bakwai min ba'dihi sab'atu abqawin ma nafi da kalimatullah kalmomin Allah ba za su ba za su kare ba take fa fa fa biha kalimatullahi aka yi amfani da su wayannan alƙalumma da wayannan taddawa wajen rubuta kalmomin Allah addalatu ala azmatihi wa inda ke nuna girman Allah wa sifatihi da sifofin Allah wa jalalihi da girman Allah laka kasaratil aqlam da duk wa'ina alqalumman sun kare wa nafi da ma'ul bahari da kuma ruwan teku duk sun tafiya sun kare walau jaa amsaluha midadan ko da an yi ta kawo irin waɗannan tekunan wa inna ma zukiratin sab'atu an ambaci bakwai ne ala al mubalaga domin ayi mubalaga a ce bakwai amma ko sun yi bakwai ba wai bakwai ba dai walam yaridil hasar Allah bai nufi a kayyade da bakwai wala annahu wala anna samma sab'atu boye kuma wannan bayan nuna wai akwai teku guda bakwai kasan teku mawjudatun wai da akwai muhidatun bil alami wanda suka kewaye duniya kama ya kulu human talaqahu min kama wa'inda ke amsa israiliya suke faɗi. banu isra'ila suna cewa teku guda bakwai suka kewaye duniya ah, ah, sai ce ah, إنما أمر فإن من أمر الله كذا وكذا ومن أمري وكذا ومن أمري كذا لنفد ماء البحر جزاء الأمر يا الله الله يا كذا الله زي كذا الله يأمني كذا داروان تكسون آري وتكسرت الأقلام الألومة دي سنتفيسو وقال أتادا to ya ta kawo fasarorin malamai abin da sani kawo wannan domin kusan sab'atu a furin ba ana nufin wai teku bakwai ba ɗaya ne an faɗe shi misali ne da mutane suke ganewa akwai sanadin saukan wannan ayar sanadin saukan wannan ayar kamar da ibn ishaq ya ruwaito imam ibn kasir ya ruwaito ya kawo cikin tafsiri ne ibn ishaq ya ce na muhammad bin abi na yace haddathani Muhammad bin Abi Muhammad an Sa'id bin Jubair an Ikrima an Ibn Abbas anna ahbara yahudin qalu cewa mallaman Yahudawa sun ce sun ce li Rasulillahi sallallahu alaihi bil Madina suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina ya Muhammadu ara aita qauluka ya kai Muhammadu me kake gani game da zancenka da kace wa ma utitu min ilmi illa qalila ayat da aka sauka sama ta ce ba a baka komai na ilmi ba sai dan kadan iyana turidu am qaumaka mu kake ni ahlul kitabi kace ba mu ilmi mai yawa ba ko mutanen ka kake ni larabawa ba sai rubutu da karatu ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace kilaku ma ku duka da ku da su duk ma utitu min ilmi illa qalila qalu alatta tatlu fi ma ja'aka suka ce kai baka karantawa cikin abin da aka saukan maka an na kada uci na taura ka ce a an bamu a taura. fi ha tibyanu li kulli shay cikin taura akwai bayanin komai da komai ka ce ba bamu komai na ilmi ba fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu yace innaha innaha ya innaha fi ilmi allah qalilun wannan attaurar da aka baku cikin ilmin Allah ya kadan ce wa inda kun min zalika ma ya kafe kun kuma cikin a tawar an baku abin da ke isafku ne amma kaɗan aka baku fa an zala Allah fi ma sa'aluhu sai Allah ya saukar ga abin da suka tambaya sa'aluhu an wa an zalika walau na ma til ardi min shajaratin aqlamun wannan kenan sai ibn kasir ce wa haka za ruwiya kuma wa haka za rawa ikrimatu wa aqabin yasar wa hada yaktabi anna hadhihi al-aya madaniyya wani na nuna wannan ayar kenan ta madina ce bayan mun ce wannan surar ta makka ce la makkiya mu ba aya ta makka bace don haka zai yi cikin surar da aka saka suwa makka a samu wasu ayoyi na madina wal mashhur annaha makkiya abin da ya share ce surar makkiya ce wallahu alam baka cikin sura makkiya akan iya samun wasu ayoyi sai su kasance ayoyi ne na madina kun ga wannan ahlul kitabi sun yi ma ko yahudawa sun yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tambayar sun yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tambayar a madina za ka zai yi cikin surar da yake ta makace a samu wani abu na madina sai ce Allah ta tabaraka ta'ala ya ce a gaba inna Allah azizun hakim lalle Allah mabuwayi ne kuma mai hikima ne sai Allah ya ce wa ma khalqukum wala ba'thukum kuma kan ta Hmm. hmm. Allah ce wa makal ukum halitta kuduka wala ba a sukun da tayar da ku bai kasance ba illa ka nafsin wahida face kamar halittar rai ɗaya da tayar da ita inna Allah sami'un basir lalle Allah mai ji ne Allah mai gani ne Imam al-Qurtubi ya fidda saukar wannan ayar yace wannan ayar nazalat fi Ubay ibn Khalaf ta saukar ga Ubay ibn Khalaf da wasu mutane da ya kawo qalu lin nabi sallallahu alaihi wa sallam suka ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam inna Allah ta'ala qad khalaqana atwaran Allah ya halicce mu ba a dauri bayan dauri wato bi bayan bi ba lokaci ɗaya Allah ya halicce mu ba ya halicce mu nutfatan muna mane thumma alaqatan sannan muka koma gudan jini thumma mubghatan sannan muka koma tsoka thumma Ivaman, sannan muka koma ƙasa aka sa mana ƙasa kulu تقول إنا نبعث jaridan jami'an جميعا في ساعة ta sannan ce za a tashe mu lokaci ɗaya cikin awa ɗaya za a tashe mu lokaci ɗaya ai in tashe mu za a yi sai a tsaya da aka halice mu muna ibon maniyi muka koma jini muka koma tsoka sannan aka sa mata aka sa mata ƙasa fa allahu ta'ala sai Allah ya saukar da ma khalqukum wala ba'athukum illa ta nafsin wahida da halittar ku da kadda ku duk ba zai kasance ba sai kamar rai ɗaya don haka Allah ya halicce mu ne a maniyi sannan jini sannan tsoka sannan aka sa kashi domin abin da hankalin mu ke iya ɗauka ne amma shi Allah lamari duk inda ya yana kun fa kunu ne zaka ka halittar mu da tada mu dukkanin shi bai kasance ba illa ka nafsin wahida inna Allah sami'un basir lalle Allah sami'un mai ji ne basirun mai gani ne zaka ka Allah yana jin komai jin Allah ya kewaye komai yana jin ɗan adam yana jin dabba ɗan adam da duk yayin da yake da shi daban-daban da duk buƙatar da yake da ita daban-daban haka dabbobi da ƙwari da tsuntsaye da wasu halittu na tudu da ruwa duk Allah in sun yi magana yana ji kuma basirun Allah mai ganin su ne ya san inda kowa yake wannan sai muna maka tsananin sanin Allah da tsananin ilmin Allah domin ilmi yana tasowa ne daga ji da gani kuma yana maka girman jin Allah da girman ganin Allah dan adam kuma yana maka siffofin da Allah ke tabbatar ma kai ne wanda ke tabbatar ma dan adam to na dan adam da na Allah ba ɗaya bane Allah ya ce inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin naftalihi sai Allah ya ce me waja'alnahu samian basira muka sanya dan adam yana ji yana gani amma ganin Allah da jin Allah da ganin dan adam da jin adam ɗaya ne ba ɗaya bane ga duk wanda yazo tafsirin nan ba ya ganin abin da ake gida ne ya jin abin da ake gida ne kare kenan don Allah ya ce yana ji yana gani kai kana ji kana gani da ganinka da jinka da na Allah ba ɗaya bane haka idan Allah ya ce yana da hannu ko Allah ya ce yana da fuska ko Allah ya ce yana zuwa ranar alkiyama ko Allah ya ce yayi istiwa ya kare arshi kwamanta shi da wani wanda ba shi ba to wannan arancin ladabi ne da kuma kiyasa Allah akan wani kuma laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-alim Allah as-sami'ul basir Allah mai ji ne kuma mai gani ne don haka Allah sifofin Allah da yake cewa dan adam yana da su ba ɗaya bane anan zamu dakata abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu ya shafe cikin littafan mu sai in akwai tambayoyi da muke an sa kada amince da taimakon marayu ana nan ana ta turawa alhamdulillah

na haihuwar ƙarfi da ta su. Wanda da ta bayar da ya an wani al'adun idan ta rushe da zai. Wadda ta inganta ita ce zahaba zama uwa tallatul uruku wasa batal ajiru insha Allah. zahaba zama'u shirwa ta tafi wabtallatil uruku jijiyoyi sun jika wa sabatal ajru insha Allah lada ta tabbata insha Allah Allahumma laka sumtu bata inganta ba wallahu ta'ala alam ولا ta daidaita haƙori da yin da shaidun malamai sun ba da fatawa yana halatta yana halatta wanda haƙura ne wani ya shiga ciki wani ya yi waje wani ya yi kaza ya je a daidaita mai su a gyara mai su wannan baya da wannan bai da iskali haka da sun haƙura ya cire wani hakura tana buƙatar ka tamuna akwai haƙura daban-daban da ake sama mutane wasu a sa na ɗan lokaci wasu a masu tsawo wasu a sa wanda ma ana cirewa a wanke a kowane mai suwa na duk malamai sun yi magana babu iskali abin da yadda iskali shine washirya baka da washirya ka je ka sa ai maka washirya wannan shi aka haranta ba sai nake da bleach na hakura ba idan yana yin wanke hakura eh yana da kyawun mutum wanke hakura amma bleach hakura ba san me yake nufi ba wallahu ta'ala alam

uzuri ya kama kana shi kai latti kana sallar farilla ma kai latti sai ka dage gobe ka kai latti insha Allah wallahu ta'ala mutum ya rasu yi mahaifiyarsa ya shi ya kan gida kama sai ba da kaya da makarafan a ɗan uwansa shi kuma ya rasu a a mamakisha a mamakisha da duka dukkan alama ka ba za ka biya ba saboda ba kyauta ce ta keɓance ce da kai ba bashi take biyar ka wata matsala ka shiga ta taimaka ma idan ɗanka ya shiga matsala dama muna magana adalci tsakanin yara ka ɗauka ka ba wannan ba ka ɗauka ka ba wannan ba amma in wannan yana rashin lafiya yanzu misali baya halarta ka ɗauki motar miliyan biyu ka bai wa wannan ɗan naka ka bar wannan ɗan naka baka ba shi motar miliyan biyu ba amma in wannan ɗan naka ya kamu da rashin lafiya ana buƙatar miliyan goma kana da su yana halarta ka ba su a mai magani ba ka ba da wannan ba saboda lura ta kama shi in wannan ɗan naka ya kama wannan ɗan naka yana da gida wannan ɗan naka yana da gida sai zan wannan ɗan naka mawadaci ne wannan ɗan naka talaka ne za ka sai ka buhun shinkafa ba talakan domin a cikin ne wannan ya halarta baya cikin kyautar da aka hana za ka wannan ɗan naka yana da wadata wannan ɗan naka yana buƙatar bashi sai ka ɗauki bashi ka bashi ka ce kaya yafe mai wannan babu babu iskali abin da iskali shi ne kyautar da ake mallaka kamar kyautar gida kamar kyautar mota kamar kyautar bayi lokacin da akwai su kamar kyautar gona to to wani abu da wani gani yana bukata yana gare an doka an ba wani amma wani yana university ana biyan school fees university ne miliyan daya wani kuma nazari yake ana biyan dubu hamsin an ɗauki an ba wannan miliyan ɗaya an ba wannan dubu hamsin babu iskali wannan yadi biyar yadi biyar kai taggo da wando wannan kuma yadi ɗaya kai taggo da wando an ɗauki wannan yadi biyar an bashi an ɗauki wannan yadi ɗaya an bashi babu iskali baka kuɗi da ka ranta ma ka ranta ma kana cikin tsanani ne ba wani kyauta ta baka ba inda ka ce gidanka matarka ne tace ta baka sai mu ce bata yi ba mota tace kai ka ɗauka sai mu ce bata yi ba amma bashi take biyan ka na wani abu da ka shiga lalura ka ci to wannan yana halatta kuma babu komai wallahu ta'ala ala Thank you. Eh, ba a sa wani abun maye ko giya ko daga domin a gyara gashi amma ana sa gashin gyaran ana sa man gyaran gashi ko da ciki ne an ce akwai alcohol ko akwai wani abu domin yanzu ya tashi ba giya bane wani abu ne amma dai da wasu ke yi mata a sau daga daga wanda yake haramun ne shanta haramun ne sai sheta a sau ta ce wai za a sa ga kai domin ya kara baya halarta domin giya daga an haranta ta ne domin mayen da take sawa to an haranta sai suwa yanzu ko ba ka sha kawai ka sau giya ka dinga sau giya kana ajiyewa ko kana kawa a falonka ko wani abu ko kana wai haram ne domin saye shi kanshi an haramta saye an haramta yi amma idan abu ne wanda yake ba irin wannan ba wani man kara kyan gashi ne ko gyara shi ko sashi taushi wannan yana halatta wallahu ta'ala yana halatta idan ba sai suwa za ka yi ba misali ka zan agent din shi ka ɗauki kayan wani ka aza status ka maka je Lagos ne wani kamfani ya baka kaya ka zo kana saisuwa idan shi wannan mutumin ya baka ya saki agent ka to shi kenan yayi ka wannan atan buka ke so eh sai ka an so ta sai ka zo ka sai san ma wannan irin eh, haka yayi iskali abinda da iskali ka sai suwa ka an shi kuɗi ne sannan ka je ka sau ka kawo mai wannan wala ta be ma inda ka wallahu ta'ala alam wannan ya yi da ake da rayuwa. yadda ake kafara rantsuwa Allah ya faɗi fa kafaratu itamu asharata masakin min awsati ma tudimuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba faman lam yajid fasiyamu thalathati ayamin zalika kafaratu aymanukum idha halaftum wahfazu aymanakum zaka ciyar da mutum goma ko ka tufatar da su imamu shafi ya ce ko hulla ka bayar da mutum goma ka tufatar amma dai ciyar da mutum goma ya fi ba su hulla to ko sai ko kuma in ba a aka yato Auta tahriru ba ko ka yanta baiwa wannan kana da yanci ɗayan uku yi kana iya ciyarwa ka yanta baiwa kana iya tufatarwa ka ciyar kana iya yanta baiwa ka ciyar wanda bai samu ba ana ciyarwa ne da tsakatsakan abin da kake ci idan kana cin abinci mai kyawo kana cin shinkafa shine tsakatsaki ba za ka je ka sai musu kunu da kunsai ba ba a haka nan min ausadi tsakatsaki ake yi na na abin da kake ci in baka samu wannan ba sai ka je ka yi azumi uku amma in kana da kuɗin ciyar da mutum goma kana da kuɗin cifatar da mutum goma kana da bai waɗantawa in ka azumi bai yi ba ba a azumi sai in ba a da ba a da kudin ciyarwa ba a da abincin ciyarwa ko tufatarwa wallahu ta'ala ba ina ya halatta ta je kuwa in ta je bakin aurenta kuma bai halatta ta je ba bai halatta ta je ba ko alama da mace ta yi aure miji shi adda mallakinta ba uba ba miji shi yake cewa ta yi ta yi ta bari ta bari miji aljannata ta taso ta komo kasan mijinta, mijinta aljannati ce fa inna samma jannatuki wa naruki kamar da annabi ya gaya ma wata cewa tana da miji za ta ba alin anti kalan na'am ƙala fa inna samma take wa ruki? miji ya fi karfi akan uba don shi Allah shi ya fi sanin hukuntawa ko dukiya ga mace mace a ce ba ta taɓa haihuwa ba ce ta rasu ta ban miliyan goma ta uwa da uba da ‘yan uwa da miji su ‘yan uwa ba mata su aka yi ba gaba ɗaya babu su an jaye su gehe ba su ciki wannan miliyan goma za a raba biyu miliyan biyar a ba mijinta rabi da uwar da uba a basu miliyan biyar a ce kuje koya ba don domin Allah ya nuna karfin ba ɗaya bane shi kadai karfin su biyu yake tare ka mijinki ya ce baki zuwa baki zuwa me yasa ya ce baki zuwa renin wayo kuka yi me renin hankali kuɗi kuka nuna mai ku lallaba shi zai bari ki tafi amma kun nuna mai kun fi ƙarfi ne kun nuna mai shi kuma namiji ya ba zai yarda ba ka kawai baki zuwa baki zuwa ki zaman ki rike auren ki fi zuwan ki haji tunda ba ki adda kuɗin zuwa aiki haji ba biya miki aka yi kin kin lallaba mijinki zaka tafi sha? Allah wallahu ta'ala ala idan likita ya tabbatar maka ba za ka warke ba ba za ka yi azumi ba yanzu mara lafiya ba zai yi azumi yanzu ba amma zai warke idan likita ya tabbatar maka ba za ka warke ba saboda ya yi, kana iya hada mutum talatin ka ciyar anas bin malik yakan yi haka wallahu ta'ala alam Salatu tasbih akwai sabanin malamai kan igan ingancin ta zo cikin sunan Abi Dawud da hanyoyi guda hudu kowace hanya tana da rauni in an haɗa ta akwai malaman da suke ganin tana kaiwa a matsayin a matsayin Hassan kamar da Albani Hassana ta da wasu malamai suka Hassana ta kuma wani raunin ta kamar Sheikh Abdul Musin Abbad da wasu malaman hadisi da yawa suna ganin raunin ta amma insha Allah mafi inganci insha Allah suna iya kaiwa hasan saboda me saboda cikin fada'ilul amal ne ko da ta kasa mu hasan ma dai fada'ilul amal sai a yi wallahu ta'ala ala eh, mu wani addu'a kace amin ya fi, kana iya cewa amin duk girma annabi da sahabbai wannan shi ake ce mata wasuli da annabi sallallahu alaihi wasallam imamu ibnu sayyid da samin tamiya ya kawo cikin majmu'ul fatawa cewa riwaya tani inda ahmad wata an yi riwaya biyu daga imamu ahmad na cewa ana iya cewa amin saboda annabi ko kuma ba iya cewa amin saboda annabi abin da ya fi inganta wannan bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam bai inganta daga sahabbai ba duk abin da ake ruwaitowa annabi ya ce wa bi haqqil mashina wa bi haqqi kaza dukkanin su basu inganta ba bai inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tawassuli da wani annabi da ya wuce ba bai inganta sahabbai sun yi tawassuli da annabi ba abin da ya inganta cikin sahih bukhari shine lokacin da aka yi fari sai sayyidina Umar ya kira al'abbas. abbas sai ce Allahumma inna kunna na natawassalu bi nabiyyika fatasqina Allahumma tawassalu irai ka bi ammi nabiyyika fasqina sai aka sa al'abbas ya yi addu'a sai annabi ya ce ya Allah mun kasance sai na Umar ya ce ya Allah mun kasance muna tawassuli zuwa gare ka da annabi kaka yi muna ruwa yanzu kuma muna tawassuli da baffan annabin ka ka yi muna ruwa sai aka ta al'abba sai yi addu'a yanzu wannan wasu su roke shi kaji sai na ya ce mun kasance muna tawassuli da annabin ka sai ka yi muna ruwa ya za ku ce ba tawassuli da annabi sai mu ce in eh, ka fahimci hadisi to shine babban hujja ba tawassuli da annabi Da me domin ga sai na umar bai tawassuli da annabi bayan ya rasu za ka sai mu ce kenan sanda yana da ake tawassuli da shi ba bayan ya rasu ba kaga kai kai yanzu bayan ya rasu ta wasu da shi amma ba haka hadisi ba haka ma'anar take ba ma'anar take yadda take shine muna zuwa inda annabin kanmu ce yayi muna addu'a yayi muna addu'a yanzu da baya da rai saboda annabin muke nufi saboda annabin muke nufi da daraja sai muke so da albarka sai muka kira al-abbas amma inda falala muke so da zamu kira Ali bin Abi Talib domin Ali bin Abi Talib ya kai Al-Abbas daraja Ali bin Abi Talib yana cikin asharatun basharuna bil janna daga al'umman nan daga Sayyidina Abubakar sai sayidina Umar sai sayidina Usman sai sayidina Ali wa rabi'uhum khairul bariyati ba'dahu aliyun khaliful khairi bil munjahu amma da yake ba daraja ce ake nema ba kusanci ga annabi ake nema al-Abbas ya fi kusanci da annabi akan Ali bin Abi Talib saboda al-Abbas shi da shi da baban annabi sallallahu alaihi wasallam baban su daya shi kuma aliyu ɗan ɗan abu ɗalib ne wanda da annabi da annabi da baban annabi da abu ɗalib baban su ɗaya sannan shi abu ɗalib ɗin ya haifi annabi don haka aliyu kusanci da annabi yana ya haifi aliyu don haka aliyu ga kusanci ga annabi yana nesa da al'abbas to saboda ba falala suke nufi ba bale a ce saboda girma da fara'a suna nufin kusanci ga annabi sai suka sa al'abbas sai yi musu sai musu addu'a don haka yadda ake ana addu'a a sa wani mutumin kirki ka je inda ke wani babban malami ya yi muku addu'a amma wannan hadisun kwata-kwata ya nuna ba ko da ma'ana ta ana tawassulin ne to ba a tawassuli da annabi bayan ya rasu don sayyidina Umar ya ki tawassuli da annabi bayan ya rasu ya yi tawassuli da sayyidina Umar amma in ka samu wani ya yi tawassuli da addu'a sayyidina Abbas amma in ka samu wani na tawassuli da annabi ba ba ne. bai yi shirka ba riwayatani an Ahmad riwaya ce guda biyu daga Imam Ahmad akwai cikin magabata masu ganin haka sai dai kauli ne wanda baya da ƙarfi in wani ya yi shi bai zan mushriki ba bai zan ba a biya ce sallah ba bai zan ba a mai magana ba bai zan ba a cin yanka ne ba yana nan musulmi wanda yake yana da nashi ishtihadi wallahu ta'ala alam wannan ya da Eh, yana da yanci ya haja haƙoƙi ɗalibi saboda ciwon haƙoƙi wani ciwon haƙoƙi ai yafi ciwon kai ya yafi ciwon kai matsala don haka ciwon haƙoƙi ciwo ne cikin magabata an samu wanda ya tsane ka ciwo ce shi ya tsane aje azumi saboda ya tsana na ciwo Allah ya fa man kana minkum mariban mai ciwon haƙori akwai jantal ah, wajen asibiti ko akwai gefen masu haƙori akwai likitocin da ke karanta haƙori duk da yana maka rashin lafiyata ta daga ciwon haƙori ya isa mutum ya ajiye azumi wallahu ta'ala alam ya abin da ya tabbata idan annabi zai magana yana cewa innal hamdalillah ko ya ce alhamdulillahi duk abin da yake zuwa na annabi zai buɗe taro za a ce fahamidallaha wa asna alaihi yabbo yabi Allah yayi mai yayi mai yayi mai yabo zaka ana buɗe taro ne ba da a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba ba da bismillahir rahmanir rahim ba ba da assalamu alaikum ba ba da ayi salati ayi addu'a ba ana buɗe taro ne da gode ma Allah alhamdulillah ko inna alhamdulillah wannan da shi ake buɗe da shi ake buɗe magana kuma shi yafi inganta ana buɗe magana da shi ana rufewa da subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wannan kafaratul majlis ita annabi yake yi idan ya gama magana ita annabi ya umarta a yanga magana ita yake yi idan ya gama karatun Qur'ani zaka yin hakan shine mafi zama daidai wallahu ta'ala ala ai sallar tahajjud kamar da Allah ya ce ma annabi wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka daga nan ta samu asali a dare ya kai annabi kai tahajjud ya kasance kai nafila gare ka wasu malamai suka ce annabi ɗaya ke cewa nafila sallar dare saboda mai saboda nafila yana nuni ziyara ƙarin lada domin shi bai aikata sabo duk wanda ke aikata sabo tana karkare mai zulubai ne zaka shi ba ƙarin lada bane asalin ta karkare zulubai ne sai wani abu ya rage sa ne kasance ƙarin lada zaka wannan shine asalin ta cikin Qur'ani asalin ta cikin hadisai kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance cikin Ramadana da wajen Ramadana duk an wuce yana sallah cikin ramadana da cikin wajen ramadana yana sallah me yasa ƙarshen dare domin hadisin na na Aisha ce idan goma ƙarshe suka shiga shadda mi izarahu wa ayqaba ahlahu wa ahya laylahu annabi sai ya kasance shadda mi izarahu yana daure jabton shi kinaya yana barin jima'i wa ayqaba ahlahu yana tadda matan shi domin annabi sallallahu alaihi wasallam normal sallar dare da yake ba ko da yake tadda matan shi ba hadisi yana inganta na Aisha ta ce ina gane in annabi ya gama sallar dare da sallama da yake da ce assalamu alaikum sai in gane ya gama sallar dare wani lokaci ta ce yana sitira da ni ina bisa gado wani lokaci ta ce yana jaye kawahuna wata ba duk lokacin da annabi ke sallar dare ke da matar shi ba amma idan goman karshe suka shigo na Aisha ta ce wa aiqaba ahlahu sai ya tada iyalan shi wa ahya lailahu ya rayar da daren shi wannan shine asalin asalin tahajjud sannan kuma gida yake yanta amma ya inganta ya yi ta a masallaci kuma a goman ƙarshe ne sallar tarawih da ake cikin masallaci cikin jami'i ana yin ta ne domin annabi ya taɓa yi a masallaci sai na umar ya tara mutane bayan shi an ci gaba da yin ta a masallaci amma a yaushe annabi ya yi a cikin masallaci 21 da 22 da 23 ran dare 24 sai ya fitowa kamar da hadisi yake cikin sunan abi dawuda aka ce ya ce saboda ina jin tsoron a wajabta muku ita haka a goman karshe na Ramadana ya inganta annabi yayi sallah da mutane a cikin masallaci don haka yana da asali a yi sallah da mutane a cikin masallaci masu tahajjud su ji tsoron Allah kada sa su na speaker su dami mutane wani yana son yayi bacci wani yana son yayi karatun Qur'ani wani yana zuwa aiki gobe da safe wani yana wani uzuri wani yana rashin lafiya ba daidai bane ku sa la speaker ta dami mutane a cikin gidajen su masu yin ishiriniya a lokacin Mauludi hukuncin su ɗaya su ma su ji tsoron Allah wani yana son yayi bacci wani yana son yayi kaza a sa mishi laspika babu wani aiki na nafila da aka cewa sa laspika kowa ya ji a cikin unguwa wanda ba dole bane yana da aikin da zai yi annabi ya iske mutane wasu na karatun ƙur'ani wasu na sallah annabi yace saboda mi ɗayan ku za su daga ma alama ya jaru ba'abukum ala ba'dil saboda mi ɗayan ku za su daga sautin ku su akan wasu a cikin masallaci daya amma annabi na ganin mai karatun Qur'ani bai kamata ya daga sauti ne akan mai sallah ba mai sallah bai kamata ya daga sauti ne akan mai karatu ba zaka magana sa la speaker manyan manyan mallaman wannan zamanin su Sheikh nasiruddin albani su Sheikh muhammad misali usaimin su lajinar da'ima duk sun yi magana cakuskure ne a sa wannan speaker tana damun makwabta da sunan tahajjud mata ke yi a batta daidai masallaci da haraban masallaci wanda suke so sai su zo Allah ya sa duk ayyukan da zamu yi su kasance karbabbu Allah ya sa mu yi su daidai da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullahi